بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعهم والسلام عليكم ورحمة الله barkan مدى da saduwa a wannan yini na a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas wanda ya dace da yini na ashirin da ɗaya ga watan bature watan ɗaya kenan shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da takwas. jiya mun tsaya karshen aya ta hamsin da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul isra yau kuma za mu tashi kan aya ta hamsin da shida kafin nan akwai wanda ya rubuto wani hadisi yana tambaya a kansa yace akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ra'ani fil manami fa sayarani yaqzatan yaya gaskiyar wannan hadisi yake gaskiyar hadisin yadda yake na cikin bukari abinda annabi ke cewa man ra'ani fil manami qad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi yace duk wanda ya ganni a cikin mafarki to haƙiƙa ne ya gani shaytan baya kama da ni amma ba cewa yayi ba wanda ya ganni a mafarki da sannu zai gaina a farki bai ce haka ba ya ce dai in ka ganke a mafarki kai mafarki ga wani mutum ya ce maka shine annabi to lallai annabin ne dan bai isa ba ya kamantu da kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko to wannan yaya al'amari yake kenan yanzu duk wanda ya farki ya ga annabi to hakika annabi ne din to sai da abinda malamai suka ce amma zarfi shi ne ka ganshi a siffofi irin na annabi duk wanda ya karanta kutubu siyar wato littattafan da suka tafi tarihin annabi da littattafan hadisi da kutubu shama'il wanda suke nuna halayya na annabi sallallahu alaihi wa sallam ko siffofinsa na halitta zai iya cewa an fayyace siffofin annabi na halitta da kuma na ɗabi'a siffofin sa na halitta za a ga mutum ne tsakatsaki ba dogo ba ba kuma gajere ba sallallahu alaihi wa wasallam mutum ne mai kare farin fuskar na karkata zuwa ga jaja sallallahu alaihi wa wasallam mutum ne mai yalwataccen kirji sallallahu alaihi wa wasallam mutum ne mai wuturiya mutum ne kyakkyawan balarabe mai karan hanci an gane ku waɗannan duk siffofi ne na annabi sallallahu alaihi wa wasallam yana tafiya kuma yana kanki kira da hannun tabbata gare shi wannan kankin har bayan mutuwar sama bai canza ba ire-iren waɗannan sufofi tabbata ko a cikin littattafan tarihi da sira su ne za ka yi izina da su in ka ga mutum da su a cikin mafarki ce ni na annabi to ya zama shi ne amma da zarar kissa ɗaya ta canja to ba annabi bane ke nan yanzu misali siffar annabi wato shi ba da gajere mutu ba dogo ba sai ka ga wani mutum zan kalole ya ce shi ne annabi to ba annabi bane ba ko ko wani mutum haka ta a ce ya ace gemu to yace shine annabi to shedan ba annabi bane ba ko ko wani mutum gajere kaman wada yace ne annabi wani dan doko shi da shi to ba annabi bane da annabi yace inna shaytana la yatamassalu bi siffofin nan da muka bayyana na siffofin annabi ke dan bai isa bai kamantu da su to dan haka sai ka lura da siffofin annabi kamar da suke a rubuce har kafin in kayan farki wanda ka gani a cikin farki ya ce shi annabi ne ka san cewa za ka gaskata ko za ka rike in ya dace da siffofin annabi tabbaci ne in bai dace da siffofin annabi to ba annabi bane ba ke dan dama za a iya daukar siffofin annabi kun ban tona hadisi da kyau ba wai yana nufin in ka ganshi a mafarki kuma za a ganshi a farke ba kamar da kun so ruwayoyin hadisin da ife suka nuna a bukari wanda ya ganna mafarki ya ganna ne ne tabbas an gane ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kenan sannan in ka ga annabi a cikin mafarki ba sai a ce zai baka sabon sako ba in tabbaci ka gani duk abin da zai faɗa maka zai faɗa ma ne abin da ya isar kafin ya bar duniya abin da bai bar duniya ba sai da ya isar da shi har sai da Allah ya ce da shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan amma in kaga mutum a cikin mafarki yace ne ne annabi daga yau kai zaidu na yafe maka salloli guda biyar karka sake yi to shedan ne ko na yafe maka daga biyar sun dawo hudu ko sun dawo uku sabanin sauran mutane to shedan ne ba annabi bane ina ba ta fahimta in annabi ne abin da ya isar kafin mutuwarsa shine zai sanar da kai a mafarki ya ƙara jaddada maka amma ba zai taɓa zuwa maka da sabo ba kishiyar abin da ya isar kafin mutuwarsa dan kar waɗansu su kace da wannan su ce an yi farkin annabawa gaskiya ne an yi mafarki da annabi ya ce ku yi kaza ku yi kaza ya kawo waɗansu bidoyi ya ba mutane su yi ta yi wannan shine ma'aunin da za ka gani Allah fahimtar da mu wannan kuma sai ta roƙon sai ta ta addu'a ta magiya cewa da Allah a faɗawa al'ummar da suke masallaci a kai su da addu'a Allah su ba su maza na gari to kin ji dai mun karanta mun faɗawa jama'a jama'a ta ta addu'a Allah ya ba su namiji na gari duk wanda take neman aure ubangiji ta'ala ya ba ta salihin bawa mai takawa mai jin tsoron Allah wanda zai kare mutuncinta haka duk wanda yake neman aure Allah su ba shi salihar bawa sai ba tsani ba ba wanda za ta fito sayinta ba wanda za ta rika gallaza masa ba yanzu za mu tashi kenan daidai aya ta hamsin da shida malami Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قل ka ce udu'ul min da su kafirai masu kiran wani ba Allah ba masu bautar wani wanda ba Allah ba ka ce da su udu'ul ladzina za'amtum min dunihi ku kirayi waɗanda kuka riya su alloli ne min dunihi wanda ba Allah ba ku kirayi lokacin da kuke da waɗansu bukatu na ba ku wani amfani ko ba ku kariya da wani mai cutarwa. fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum ba su da ikon yaye wata cuta da bari ba wani wanda ba Allah ba da zai yaye maka zazzabi ko ya yaye maka ciwon kai ko ciwon ciki ko kowane irin dangin abu mai cutarwa ba wanda zai yaye maka lokaci sai Allah ba ya iya yaye maka ci gaba daya wala tahwilan kuma ba za su iya saukar da shi ba wato al-kashfu shine su dauke cutar ba ta shafe ba ba ta shafi wani ta ba at-tahwilu su dauke ta daga gare ta ko ta nazo ta kautar da ita ce wani waje ba wurin ka ba to ba ta iya na ba ta iya na ko kuma at-tahwilu canja cutar daga zazzabi zuwa ciwon kai ko daga ciwon kai zuwa zazzabi an gane ku to duk ba wanda zai iya wannan sai Allah ulaika allazina yad'una lallai waɗanda masu shirka suke kira waɗanda masu shirka suke kira yabtaguna ila rabbihim alwasilata su suna neman kusanci zuwa wurin ubangijinsu duk waɗanda masu shirka suke kiran su su bautata musu su roƙe su to su waɗanda ake kira din nan su shine neman me zai sada su da rahmar ubangiji me zai kusantar da su zuwa ga Allah ta'ala to don haka ayyuhum aqrabu cikin su kowa rige yake waye zai fi dacewa kusanci da ubangiji wa yarjuna rahmatahu zaka samu suna fatan samun rahmatsa wa yakhafuna azaba suna jin tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka azabi ta aji tsoronta Abdullahi dan Mas'ud kuma yadda ya tabbata cikin Sahih Bukhari yace wannan aya ta sauka ne kan waɗansu mutane da suke bautawa wani jinsi na aljanu waɗansu ƴan adam ne sai suke bauta ma aljanu in za su faɗi sunansa in za su rantsa sunansa su yi yanka domin shi su yanka raguna raga eh, eh, naman sadaka domin sa suna bota ma aljan to waɗannan aljanun da ake bota bautatawa sai suka ji saƙon musulunci na annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka musulunta sai suka ci gaba da bautar Allah su ko waɗancan ƴan adam din har yanzu su farga ba suna bautawa waɗancan to su kuma suna bautawa Allah to shine Allah ya ce ulaika allazina yad'una su waɗanda ake bota mu din nan su da kansu ya bi tazuna ila rabbihim wasila yanzu suna neman wasila zuwa wurin ubangiji ma'ana ku masu bautar ya kamata ku bi sahun yadda suka musulunta kuma ku musulunta an gane ku wa yarjuna rahmatahu wa yasaquna azaba Abdullahi da Abbas kuma yace a'a wannan ta sauka ne kan waɗanda suke bautawa Uzairu suke bautawa Annabi Isa suke bautawa mana na Maryam wato mahaifiyar Annabi to kaga da Annabi Isa alaihi salam da Uzair da kuma mahaifiyar Annabi Isa wato Maryam dukkan su bauta suke ga Allah dukkan su bin umarni suke ga Allah kalmar farko da annabi Isa ya furta qala inni abdullahi ya tabbatar da ubudiyya ga ubangiji ni bawa nake ga Allah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi wa lam yaj'alni jabbaran faqiyya ya faɗi siffofinsa shi wa yake ga Allah yana bauta da Allah da kowane irin nau'i na bauta ya kuma ba da labari shi manzo ne na Allah dan atanil kitaba Allah ya bashi littafi wa ja'alani nabiyya ya kuma bashi annabta wa ja'alani mubarakan aina ma kunt Allah ya sa ni in zama mai albarka a duk inda nake ma'ana a duk inda yake sai mutane sun amfana da amfanuwar da za su yi da shi ya nuna musu tafarkin shari'a su fita daga cikin duhun jahilci mubarakan aina ma kuntu a duk inda nake wa awsani bis salati waz zakati ya yi mun wasiki irin da sallah ya yi mun wasiki irin da fitar da zakka dukkan wani nau'ika ne na bauta ma dum tu hayya mutakar rayuwa ta abin da zan yi kenan ba wata rana da zan canju in zama babawa ba in zo in zama Allah ba zan yi ba ma dum tu hayya iya ta tun tsawon rayuwa ta ina nan a matsayin bawa kalmar farko kenan to kaga da annabi Uzair da annabi Isa da Maryam su waɗannan yadda una ila rabbi yadda yadda una ila rabbi mu wasila ke suna neman kusanci da wajen ubangiji su ta hanyar aikata ayyukan Da dama idan an ce alwasila shine alqurba az-zulfa ila Allah ta'ala abin da zai kusanta ta zuwa ga Allah to abin da zai kusanta ta zuwa ga Allah shine aikata abin da yake kai barin abin da ya haramta maka to sai wannan ya sa ka samu fada a wajen Allah an gane ku wannan shine wasila to kuma sai faɗi ga sun kofin su ya mutu gona ila rabu menene yarduna rahmatahu wa yasaquna azab wa yarduna rahmatahu wa yasaquna azab suna fatan rahmatsa suna bin tsoron azabarsa ba wani bawa da yake ba bin tsoron azabar Allah hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullun zai kwanta barci kamar yadda hadisi yake cikin sahih bukhari yana daga cikin addu'o'in da yake na barci Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibada ya Allah tsare ni daga azabarka a ranar da zaka tafi bayinka to in ya zanto annabi kansa yana jin tsoron azabar Allah to wai zai kuma ya isa to da dalilin da zaka gane cewa idan mutum yake shi yana bautar Allah ba dan wuta ba ba dan aljanna ba shi baya jin tsoron wuta baya kaɗayin aljanna kamar yadda wadansu sufaye suke yi wannan gurbataccen tunani ne mara kyau dan ya saba Qur'ani ya saba hadisi su sai su ce wai to wai idan kace kana bauta Allah dan aljanna ko dan wuta to idan Allah ya shafe aljanna ya shafe wutar to za ta yi bauta ko ba za ta yi ba to a irin nan sai ka ce da shi bari sai in ya shafe ka zo kai mun fatawa ni kuma sai in faɗa maka amsa yanzu bai shafe ba wuta tana nan ko iddul nuna. aljanna tana nan ko da iddul muttaqina allazina na fi sarra'i wad dharra'i to tun da suna nan lalle zan yi aiki don in tsira daga wuta in kuma dace da aljanna kamar yadda Allah ya umarce ni amma abin da kake kaddarawa abu ne da bai yiwu ba ko ba zai yiwu ba in ko kana ganin zai yiwu bari sai ya yiwu ka zo fatawa to sai mu baka in ba haka ba kai aiki da abin da Allah ya ce wanda ai tunani ne gurbata wai to wai dan Allah ya kaga wata ta aljanna wai to wai sai kai yaya to wai sufanci to shine wai sai ka bauta Allah dan Allah shine Allah ba dan wuta ba dan aljanna ba ma'ana ka wadatu ga barin aljanna kuma ka wadatu ba ka ji tsoron mutawa to me ya rage maka kenan in ka zanto baka jin tsoron wuta baka kwaɗayin aljanna baka da bukatar ta yanzu kenan ka zama an talgami yi dunal mutal kenan ba haka bane ba wasu ce wa kun zakiran lillahi hubban li zatihi bila khawfi niranin wala talabi jannati kamar yadda mu ya kusa sun farida ce wai wa kun zakiran lillahi kai ta zikirin Allah hubban li zatihi dan san zatin sa بلا خوف نيران بعد ان تنزل المتابعة ولا طلب جنة بعد ان يمنع الجنة يقول سوى نكم اتعاب وبين الرجاء والخوف كل مثل طائر وخف من عذاب ورج منه في وبين الرجاء والخوف يتي تكامل فاري تجو ايرو كن انا اتفوك كسنتي misla sa'irin tamfar tsuntsu tsakanin fukafukansa guda biyu nan ga arraja'u fatan samun aljanna nan ga alkhawfu jin tsoron shiga wuta idan ka kallo aljanna da ni'imar da ke cikin ta kamar Allah ya ce da Allah ya ce ka kallo wuta da da azaba da ke cikin sai wannan ya sa ka fauta samu Allah to a haka ake son ka gina ibada azaba ka fatan فمهد الرجاء أمن ومهد مخافة إياك توسد تنج من قبه خفلتي فمهد الرجاء أمن إن تالي كوي ذاكي فواني يضمع الأمن من مكر الله الله قلت أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يكتب الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من هيئة ذلك أو يأخذهم في تقلبهم kaga duk ka saba Qur'ani idan kawai. amma hadur raja sare kadai ba karfin tsoron azaba ba kuskure ne wa ma hadu makafatin iyakum tsoro kadai ba tare rahama shi ma kuskure ne ba ka kai tsammani daga rahmar ubangiji Allah kuwa ce la tai'atu min rauhillahi innahu la ya'tu min rauhillahi illa kafirun قل يا عبادي الذين لا اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وخف من عذاب وارجو من وسع رحمتي فماض الرجاء امن وماض مخافه اياك توسط تطيع التكيه ترجو من قبل قفلتي تنجو من قبل قفلتي sai ka tsiratu daga mummunar ɗabi'a don ɗabi'a ce mara kyau arraja'u kadai ɗabi'a ce mara kyau al'amnu kadai al'intizar haka ake bukata innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba haka bayan Allah raghaban wa rahaba yarjuna rahmatahu wa yaqafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahsura to sai Allah ya وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا إلا أن كذب بي الأولين وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإن من قرية babu wata alkarya illa nahnu muhlikuha fa sai mun zanto masu hallakar da ita qabla yawmil qiyama tun kafin kiyama ta tsaya aw mu'azzibuha azaban shadida ko mai mata azaba azaba wadda take mai radadi kana zalika fil kitabi mastura hakan ya kasance masturan abin rubucewa fil kitabi a cikin littafin lahul mahfuz ba wata alkarya fa sai mun hallakar da ita shi malamai suka yi fassara biyu waɗanda suka ce abinda ake nufi da alƙarya alƙarya azzaluma a nan gudun min karyatin akwai na'at an kyale man'u ba a kawo na'at ba ai wa in wa in min qaryatin zalimatin illa nahnu mulikuha saboda ibn malik ya faɗa cikin alfiya yace wa ma min al man'uti wan na'ati uqil yajuzu hasbuhu wa fil na'ati yaqil yace ko na'ati ko manduti ko wani ɗaya daga cikin su ya halatta a shafi amma wa finnati yaqil galibi abinda aka fi shafewa shine al-man'ut ya kasance na'ati na nan amma a shafi na'ati a kyale man'ut wannan kaɗan ne a larabci to wannan yana cikin kaɗan din dan anan gurin an shafe na'at ga al-man'ut shine ƙarya na din shine zalima sai aka sake kalmar zalima saboda ta iya halalo ta a wadansu ayoyin wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa anha mislihun an gane ko sai inda zalunci ne min wa kam ahlakana min qaryatin kanat zalima kanat zalima sai inda zalunci ne sannan za a halaka da alƙarya Allah ce babu wata alƙarya azzalima illa nahnu mulikuha fa sai mun halakar da ita qabla yawm al-qiyamah tun kafin kiyama ta zo aw mu'azzibuha azaban shadida ko mi wata azaba mai rasu to wannan fasaran farko kenan wadanda suka ce wa in min qaryatin dinnan ba wani ma'az da aka tafi kowace alƙarya da azalimar da wanda ba azalimar ba Allah sai ya tafi ta kafin kiyama sai Allah ya halakar da wannan al'umma ko sai ya halakar da wannan alƙarya kafin kiyama to sai dai halakarwar kafirai ta hanyar azaba halakarwar mummunai ta hanyar mutuwa ta salin alin a gida kowa duk dole zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut wannan fassarori guda biyu kowanne akwai ayoyin da za su iya goyon sa to ga ka'ida idan qur'ani ya dauki ma'anoni guda biyu aya ta dauki ma'anoni guda biyu ko uku to sai a kalle su idan dukkanin su ma'anonin gaskiya ne ba ta cin karo da juna to sai a dauka ayar duk tana nuna su kenan gaba daya wannan ya dullu ala mujizatul qur'an idan ma'anonin suka zama biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau to lalle mai kyan qur'ani ke nufi baya nufin mara kyau wannan ka'ida ce a babin ilimin tafsiri wa ma mana'ana an nursila bil ayati ba abin da ya hana mu aiko da ayoyi illa an kazzaba biha al-awwalun sai dan na farko sun karyata idan an ce aya a cikin alqur'ani tana da ma'ana guda uku ko dai idan to aya qur'aniya dai kenan ko aya kauniya shikenan ko kuma aya bi ma'anar mu'jiza aya qur'aniya kamar aya ta alqur'ani ce wannan sananne ne aya kauniya wato aya sararin sama ko sararin kasa ayar da ta tafi halittun duniya wannan ayoyi ne sama aya ce taurari ayoyi ne da ke nuna samuwar Allah fitar da tsirrai da kasa ayoyi ne gudanin gulabe da tekuna ayoyi ne an gane ko sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim kai kanka samuwar ka dan adam aya ne samuwar ka da kunne da ido ido na da haske gurin kun bai taba mutuwa ba kunne na isar maka da sako na sautuka da kake ji to duk wannan aya aya ce da ke nuna samuwar ubangijin da yayi ka dan kai ba za ka yi kanka da kanka ba to wannan ana kiranta aya kaga aya ta bi kenan ko sai aya da ma'anar mu'jiza da koyo abinda annabi zai kawo wato abin nan kamar da Allah ya ce laqad atina musa tis'a ayatin bainatin. mun bai wa annabi musa ayoyi daidai har guda tara daga ciki akwai sanda wato jefa da ita su zama mutunjiya aya da ke nuna shi manzo ne wanda yake Allah na karfafa Allah ce wa ma nursulu bil ayati ba ma aiko da ayoyi illa takwifan sai dan tsortarwa to wani irin ayoyi ku nufi shine malamai suka ce ai abin da yasa ake turo mu'jiza ko ake nufi anan Allah yana turo mu'jiza ne dan ya tsoratar da mutane su yi mulkin imani da annabi amma in mu'jiza ta zo ba su yi imani ba to Allah sai halakar da su shine ma nasu bil ayati illa tahkum وإذ قلنا لك إن وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولين وآتينا ثمود الناقة daga cikin ayoyin mun bai wa samudawa wato taguwa wanda suka nemi a fitar musu da taguwa an gane ku sai Allah ya fito da ita mubtiratan wadda mu'jiza ce wadda suke iya gani da ita su karan kansu ai za ta ibta fa mu biha amma su suka suke zalunci biha a sakamakon wannan taguwa din to menene zaluncin da suka yi kashi ta suka yi fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim wa fa aqaru an-naqata wa atau an amr rabbihim وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت زوا وتشين ذلك المسلم الله يقول وما نرسل بالايات الا تخويفا لا ابن دي تامك اي كودا ايوي سي دون فرغيتا سوا سي تيمي واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرأي التي اريناك جعلناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا لك ka tuna lokacin da muka ce da kai inna rabbaka ahata bin nas lalle ubangijinka yana kewaye da mutane ilimin sa na kewaye da mutane jin sa da ganin sa na kewaye da mutane Allah ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka abin nufi abinda duk kafirai ke kulla ma na zagon kasa Allah na jin su yana ganin su ya san me suke ciki kuma zai kare ka ne fitar da kai daga sharrin su shine inna rabbaka ahata bin nas an gane ko wallahu muhitun bil kafirin wallahu min wara'ihim muhit shine ma'ana inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ba mu sanya maka mafarkin nan da muka nuna maka ba illa fitnatan linnas wadan sun fassara da mafarki wadan suka ce wato mafarki aka nuna wa annabi to wannan mafarki da aka nuna maka wato mun sa shi ne ya zama fitina ga mutane waɗanda suke da ra'ayin an yi isra'i a mafarki suka fassara wannan aya da wannan matsala da wannan tafsirin amma dai fassara ta gaske wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka ba mu nuna maka ba dangin abun nuna wannan da muka nuna maka a daren isra'i kaga ya ga abubuwa da yawa ya gamu da annabi Isa ya gamu da annabi Musa ya ga annabi Ibrahim ya ga wane ne ya ga wane ne sannan an nuna masa wani bangare na wuta an nuna masa wani bangare na aljanna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga malaika jibril ma yazo ba da labari afa da yazo na ba da labari ake masa mutu Allah sai dan me kuke masa mutu kun je ne afa tumarunahu alama yara yanzu ku yi jayayya da shi akan abin da ya gani ولقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إن يغشى السدرة ما يغشى حقيقة يا ملائكة جبريل ولقد رآه النبي يا ملائكة جبريل نزلة أخرى بمعنى مرة أخرى أو لوكسي wato ban da lokacin farkon wahayi ya ganta a daren Isra'i a ina inda sidratul muntaha a wurin sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa a can akwai jannatul ma'awa iz yakta sidrata ma ya gata ma za gal basar wa ma faga ganin da yi ba wai kuskure bane ba abin da ya gani zo faɗa muku gaskiya ne shine wa da annar ru'ya a rainata? dama Allah sai min rehu min ayatina an yi tafiyar dare idan a masa waɗansu ayoyi na Allah ba duka ba wannan ayoyi ba mu nuna maka su ba har ka zo ka faɗa da safe illa fitratan linnas sai dan abun ya zama fituna ga mutane wato jarrabawa ga mutane waɗanda suke masu rauni sai suka ce yaya za a yi haka a ɗauke ka daga makka zuwa baitul maqdis ka ce kwana 40 a kan raquma daga baitul maqdis zuwa sama kuma ka je ka dawo kuma ka sake dawowa maka a da kai a cikin garin maka alfijir ke to kana masa kowa ya ganka ka zo ka ce kaga wannan ai wannan ba zai taɓa yiwa ba ai wannan yanzu ne ya tabbata cewa wato wannan ƙarya ce kaga zan fitnatan lin nasi Abu Bakar Siddiq bai ma zo wajen bai ke cewa annabin ya faɗa ka ce ce to ni ma na yarda bai ma sa ya daga bakin annabin masu labari suka ce wai ka gajin rigar ta kuma sabuwa wai ya ce ya je abin da ce ya faɗa da bakin sa ya ce to na yarda an bai ku an ce sa annabi ke bada shaida akan Abubakar ko Abubakar bayan eh, ya ba da labarin wani mutum da ya gabata can baya wanda ya magana da wata dabba cikin dabbobi waɗanda za su yi mutu sai ce rabitu ana wa Abubakar wa Umar yace da da Abubakar da Umar duk mun yadda lokacin da Abubakar da Umar ba su da labarin amma annabi ce da da Abubakar da Umar duk mun yadda in ma duk ku sauran mu ku yadda ba illa fi kalbin fitinar mutane da a kare magana masu karfin imani da marasa karfin imani wa shajaratul mal'unata fil qur'an abun nufi a nan gurin wa ma ja'alna shajaratul mal'unata fil qur'an illa fitratan lin-nas haka wannan ita ce a bar la'anta ita ma ba mu ambace ta cikin qur'ani sai dan ya zama fitina ga mutane wata irin ita ce a bar la'anta ita ce shajaratul zakum innaha shajaratun takhruju في أصل الجحيم طلقها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوب من حميم أبن في دي الشجرة الملؤونة وتأتي في أثناء القرآن وأن التي إتاكياتي تخرج في أصل الجحيم أتذكر وتأتي فتوى تأتي فتوى كذا dan da ka'ida itaciya ko a cikin sahara ma ba ta fitowa ya za a ta fitar wuta kuma a ce itaciya ta fito ƙarya ta bikin wai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba Allah ya fahimci ya fahimci ne kenan shine Allah ya nasanta shajaratun takhruju fi asr al-jahim ai ya wuce hankalin kalmar kiyama طلعها كأنه رؤوس الشياطين يا أن النئتات يا ليس في قاونا شيطانوني yo ai ba a kamanta abu sai an taɓa ganin ka ko idan na ce zaidu yi kama da amru to lalle kun taɓa ganin amru dan haka na kamanta muku zaidu da shi dai in kusanto muku da ma'ana. to waye taba ganin ke danu balantana ga kansu na ya kwatanto a cikin zuciyarsa dan itacen da yake daidai da kansa dan to nan gurin ma waɗansu waɗanda suke ba su da balaga ba sa jin ɗanɗanon harkar larabci na ƙur'ani sai suka zargi ƙur'ani. cewa ka'ida ba a yin tasbihi sai ga al-mushabbahu ga al-mushabbahu bihi sai a fitar da wajhu tabi'i din to al-mushabbahu dai shine ru'usi wato al-mushabbahu al-mushabbahu shine talqa dan ita kan al-mushabbahu bihi shine ru'usi siyasin to ba ga ru'usi siyasin ba ballantana mu kullu alaqa bainal mushabbahi wal mushabbahi bihi ina fatan kun fahimta to shine masu balagan suke ce musu yanzu idan aka zo aka ba su. takara ta zane a nan masallacin a ce ku yi drawing ku zano kan shaitan wane ne zai ci zaɓa wanda zanen sai ku kowa kyau ko wanda ya muni to abin da Allah ke bukata kenan yanzu duk da fitar ganin shaitan ba a zuciyar ka shaitan mai kyau ne ko mummuna ne tun daga sunan shaitan tun daga sunan ma ba da to idan ka tashi da zai ba za ka yi mai kyau ba a ce abin da zuciya za ta iya wa za a iya kulla alaƙa tsakanin abin da ido zai gani da wancan wanda zuciya za ta hararo ko da wanda zuciya za ta hararo bayan ko da wanda zuciya za ta hararo shi mutum bayan to shine al-shajaratul mal'una ba mu ambace ta ba illa tana da nasu ita ma mun ambace ta ne don fitina da mutane an gane ko wa nukhawifuhum muna tsoratar da su azabar Allah amma ba ma yaziduhum illa tughyanan kabira tsoratarwar ba abin da yake kana musu illa tughyanan fatishi shigi كبيرة isigi ko mai وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت فينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أصبت قوتا إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا الله وإذ قلنا كتنا تبدا الأمة لوكة دمكتي للملائكة لوكة دمكتي للملائكة اسجدوا لآدم في سجدة النبي آدم عليه السلام fasajadu sai suka je suka yi sujada gare shi illa iblisa sai iblis ne kawai yake menene ya hana shi girman kai da kuma wato ai wato girman kansa fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin kana shi iblis abin da ce a asjudu wato wannan hamzatul istinkar eh wai na inkari a asjudu yanzu ne ne zan je in yi sujada liman khalaqaka tinan ga wanda ka halitte shi tinan daga tabo suka ce tsinan din nan mansubun bi nazqil khafid ai min tin ne da aka cire harfin jar sai aka yi nasaba a wannan ka'idan al-arabi wadan suka ce tsinan din nan hal ne sahibul hal shine al-makhluq min al abin halitta daga jerin ayar waya aka halitta daga tabo annabi adam a asjudu liman khalaqata fi halati kaunihi tsinan wato yana inkarin dan me zai sujada da annabi adam bayan an yi shi daga yunku shi yana ganin ya fi ta alkhairi ana kaina minhu khalaqatan min nar wa khalaqahu min tin qala sai an qala sai ara'aita hadha alladhi karramta alayhi wato iblis ke kare magana yace ara'aita ka bani labari hadha alladhi karramta alayya wanda duk girmama shi ina a kaina har ka ba shi bibiko da daraja sama da ni ba na labari wai menene yake Allah sun cewa iblis wa wani a abiyar kai ce astaghfirullah iblis cewa Allah wani su cikin yace la in akhartani ila yawmil qiyamah in dai har zaka jinkirta mun ya zuwa ranar tashin kiyama la ahtanikanna zurriyatahu to sai na tuzge zurriyata gaba daga cikin tafarkin shirya domin al-ihtinaf shine al-istifal tuje su gaba ɗaya daga tafarkin shirya sai kan kaɗan ne wannan illa qalilan din can illa an gane ku inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin to wannan sune illa qalilan wato sai nuna rabai iblis yana da yawa kwarai da gaske Allah ya tsare mu rabai iblis gobe a kiyama shine a cikin kowane mutum dubu to yana da ɗari tara da nawa da tasa'in da nawa da tara ɗaya ne duk cikin dubu ɗaya ne ɗan aljanna aka hadisi yake cikin bukari da muslim duk cikin dubu ɗaya ne ɗan aljanna Allah ya tsare la ahtalikanna zurriyatahu sai na tunge zurriyarsa daga kan tafarki illa kalilan sai yan kadan shi yasa babban wani lokacin a yi wa'azi a fadakar wani mutum ma ya karanta da kan amma ta kasa ya eh, karku firgita da yawa lokacin da annabi faɗa wannan hadisi sai sahabbai dukkan su kowa cikin su ɗin ruwa mu ma nan duk cikin mu ya ɗin ruwa eh to sai hankalin sai tashi sai annabi ce ai ba da ku ba ba lissafin ba cikin al'umma ta kadai ba za a haɗa al'ummata da sauran duk duniya yace matsayin al'ummata idan an haɗa da sauran al'ummar so ta wajen yawa tamfar ɗugo na baki a jikin farin sa to yana da in an da duniyar ne gaba ɗaya na farko da na karfe to a kowane lissafi dubu ɗaya da za ka samu sai da ƴan aljanna ɗari tara kuma da inda tara kuma suna cikin wuta Allah ya tsare mu a'azan Allah wa ajarna to sai قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستخدم من استطعت منهم بصوتك وأغلب عليهم بخيلك وعذب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا قال في الله تبكي اذهب tafi ka ba ni wuri faman tabi aka min hom dukkan wanda ya bi ka cikin mutane cikin zurriyar annabi adam fa inna jahannama jazaa'u jahannama da ita ce makomar ka kai da su jaza'an mawqura sakamako wanda yake cikakke ba abin da za a rage muku na zunubin da kuka tilama kawunan wastahziz man istata minhum bi sautika ka fizgi man istata minhum wanda ka sami iko cikin su bi sautika da sautinka to menene sautin iblis shine abdullahi dan abbas yace shine wake wake wannan sautin iblis an gane ko waka sauraren kiɗa da waka sauti ne na iblis kamar shi iblis shine amplifier din sun su ne duk kada da wake-wake da kuke ji a duniya to yana amfani da su don ko mutane واستفزز من استطعت bi sautika. iko kare ka fizgi wanda ka sami iko cikin su bi sautika da sautinka shine ta hanyar kaɗe kaɗe wake wake duk wannan ababen ne waɗansu malamai suka fassara a saut anan gurin wata. wasu wasi da ke ɗan ke jefawa cikin ta mutane an gane ku? wani abu na addini a faɗa masa yake zuciyar ka ta kasa kan kuwa wasi kana cikin alwala wai sai ka dauka cewa wai ka wanke ka kunkure baki ko ba kunkure ba kai riya ko ba kai ba sallah bar ka fitar raka a wai sai duk sunanin wai na riya ko ban ba wai sai ka zo ka sake Allahu akbar ka sake riya an gane ku to wannan duk wasu wasu iblis ne sai kuma yaje ba motsa shi wai ka uku ko hudu kai sai na wuce kare ta ci kawai ka tsaya uku ci sai ka kara da hudu eh kuma kana cikin sallah wai alwala ka wuri ko ta wuri ba annabi sai duk wanda ya ji kamar wani abu ya fito daga jikinsa kamar ya yi rini ko tusa a cikin sallah kadi ya kadi ya dan ne yake wasa da hankalinsa kadi ya ce daina sallarsa har sai ya samu ɗaya daga cikin biyu ko ya ji sauti ko ya ji wari in ba wari ya ji ba ko sauti to sai dan ne yake so ya ji abin kawai ka ci gaba da sallarsa ba wani alwala ka da sauro kaga sai ka dan ya tawa da hankalin mutane واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بكلك الاجلاب wato abin da كيني a shine kiran mutane da sauti asalin صوتي ijlab دبوبي wato sauti na kora dabbobi kasan makiyayi yana da sauti ko yare da yake wa dabbobi wanda idan yayi dabba za ta fi idan yayi dabba za ta tsaya an gane ko to wannan shine jilal a larabci to amma ana ana nufin ko tarawa ko korawa wa ajlibu alaihim bi khaylika ka kai musu hari su ɗan adam bi khaylika da dawakinka wa rajulika da kuma dakarunka da suke tafiya a ƙasa shine shayatinul insu wal Ke shaytanu daga cikin aljanu wanda suke taimaka ibil wajen yaɗa barna da shaytanu daga cikin mutane wanda za su bude gidan barasa a gari waɗanda za su yi gida su sa karuwai a ciki waɗanda za su yi gidajen su nema waɗanda za su yi gida su bayar da haya ga masu sayar da giya duk waɗannan su ne wato bi ka wa rajulika da tarin ke ɗan kenan waɗansu sun sama waɗansu ta kasa wanda yake kai hari ga bani adam wanda suke taimaka musu sai ya suka wuta da yawan mutane shi yana da ko yana kawata musu kowanne ɗaya daga cikin su akwai kamishin da yake bayarwa na halakar da 'ya'yan adam a kowane yi da wani dangi na ɓarna da ya kawo wani ya kawo wata sabuwar tata ko tata kul ko wata tata daban a cikin gari wani ya kawo samfur na sabo duk haka mutane suke wa ajriba alaihim bi talika kina wa rajulika wa tarikhum fil amwali wal aulad kai tarayya da su bani adam fil amwali a cikin dukiyoyinsu ya iblis zai tarayya da mutane cikin dukiyoyinsu ma'ana yayi tarayya da su wajen dukiyar ya kawata musu neman dukiyar haram ya fifita ta bisa da halal an gane ku waɗansu malamai suka ce a'a dukiyar ce ga ya samu amma sai iblis ya kawata masa ayyukan farna wajen kashe ta sama da ya aikin alheri an gane ku to shine tarikin fil amwali wal auladi wadan suka tsaya abin da shaitan ya rinka yi na ya rinka jefo wasu a cikin zukatan jahilan larabawa ya sa suna haramta kan su nau'i na dabbobi suna haramta kan su nau'i na kayan abinci kamar da ayoyin surful an'am da wadansu ayoyi cikin surful ma'ida duk suka nuna wa qalu hadhihi an'amun wa harfun hijr la yat'amuha illa man nasha bi zamihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma allahi alaiha sirran alayhi duk waɗannan su ne wato abin da ke dan ke amfani wato abin nan kenan ya zama shine sharatun fil amwali domin dabbobi din nan dukiya ce sai ke dan ya zo ya tarayya da kai ya haramta maka abin da Allah bai haramta maka ba cikin dukiyarka waɗansu ma suke kwatanta cewa yana tarayya da mutane a cikin dukiya ta kowace irin hanya in ba dai sa ka nemi ta hanyar haram ko in ka nemi ta hanyar halal ya ja hankalinka ka kace ta kuma ta hanya ta haram shine da sharatun fil amwali wal aulad kuma kai tarayya da su cikin ƴaƴa shi ne sai su haifi ƴaƴa kyauta daga Allah amma ta sa ta suna Abdul Shams ko Abdullahi ko Abdul Uzza irin Laraba su karanta ya jahiliya an gane ku wannan shine musharaka fil amwali wal aulad kin al aulad waɗansu kuma suka ce a'a sharikun fil amwali wal aulad abun nufi ka kai tare da su wajen yaya su suna kokarin su riban ƴaƴansu su tarbiyyance su akan tarbiyyar musulunci ke dan kuma na kokarin ya kunge su ya tarbiyyance su akan wata tarbiyya daban wanda ba ta musulunci wani lokacin sai ya kace dan yayi nasara akan iyaye idan iyaye suna da sakaci an fahimta ku wa'iduhum kai muka alƙawari na ƙarya wa ma ya'iduhum shaytan illa gurura ba ku abin da ɗan zai wa dan adam alƙawari sai alƙawari na ruɗi haka kawai ya kawo maka rudi da Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan amma bayina na gari ba ka da iko akan su an gane ko wa kafa bi rabbika wakila kuma lalle ubangijinka ya isa abun dogaro ga waɗanda suke dogaro gare shi subhanahu wa ta'ala to duk wannan hanyoyi ne wato ana nuna mana khatarin shedan kenan shedan babban hadari ne innal innal inna shaytanu lil insani aduwwun mubin abokin adawa ne mabayyani ta kowace hanya yana bi wato don ya kautar da dan adam da kan sarki shirya saboda haka sai mutum ya yi ta addu'a sai mutum kuma ya yi ta halarta inda ake karatu sai mutum na nisantar inda alkhairi yake wato yana nisantar inda sharri yake yana kusantar inda alkhairi yake har kafin ya iya nasara a kan to ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر لترتغوا من قبله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا من البر أحرقتم وكان الإنسان كفورا ربكم الذي يدي لكم الفلك وبنجي من كشين وندي في كورا مكو الفلك جزا دوروا سرن كتسيا تسيا ده إيكون تاني الإزجاء هي الصوت بالليونة واليسر الله تنكي تنكو تاسدلا دوروا تنكي تنكو تاسدلا دوروا تنكي تنكو تاسدلا دوروا shi ke hana su nutsewa an gane ku bilbari cikin teku ne dan ta gumi fadli ya hore muku wannan dan ku nemi falalarsa ta tauci daga wannan gari na wannan gaba zuwa wancan gari na wancan gaba daga wannan sashi na duniya zuwa wancan innahu kana bikum rahima lalle ubangiji ta'ala mai rama ne a gare ku mai jinka ne a gare ku wa idza massakum ad-durru fil bahri idan wani abu mai cutarwa ya same ku kuna cikin teku shine igiyar ruwa ta sarkafi dan murtsi walakal na neman kifi da ku jirgin ruwa na jirgin na ka na kusa da ya fada cikin hadari dalla man tad'una illa iyyahu duk wani kuma da kuke kira sai ya fake muku illa iyyahu sai Allah ki kadai kuma yanzu duk an fasa kiran kowa ba kiran lata ba kiran uzza sai dai kuma Allah ahadun ahad fardun samad kowa shi kadai ke kira falamma najjakum ila albarri a'radtum ya da kuma Allah ya kai ku zuwa gaba a arabtum kawai sai kuwa kawar da kai kuma Ko koma ayyukan da kuke ciki na barna da kafirci wa kana al-insanu kafura lalle dan adam dabi'a ta yawan cewa ubangiji da yawan bidirewa ni'imar ubangiji to wannan sirka ne daga cikin sifofin jahiliya shirkar su idan suna cikin yalwa sai su shirka amma yana cikin tsanani an yarda Allah shi kadai ne Allah ba a kiran kowa kuma sai ki to shi yasa masu shirka wannan zamanin suka fi kowa hadari yanzu mai shirka a yau yana cikin yalwa yana cikin barna duk wani Allah ke kira su ko waɗancan ya ana cikin tsanani to Allah za a kira ba za a kira kowa ba amma an shiga yalwa to ko za a yi na yanzu ko ana cikin tsanani ba a cikin tsanani wannan Allah ne za a kira ba za a kira Allah ba Allah ya tsare sai ce أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدون فاعتقرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر إن ينزكوكم أمنتا kuna da tabbas cewa Allah ba zai في da gefen teku da ku ba wato ba zai da da ba bar wato gabar kasa ma'ana ya sa kasa ta rufe jirgin kasa ko ta da kasa da wannan cewa ba zai muku wannan ba aw yursila alaikum hasiba kin kun amintu Allah ba zai aiko muku da hasiban iska ba ko da ke hasib ba wai iska kadai ba iska ce wanda take dauke da ma'ana guda biyu ko dai iska mai dauke da tsakkuwa an gane ko ɗan zuzuwan nan mai karfi ta dauko tsakkuwa ta cika maka ido an gane ko ko kuma iska mai dauke da kankara irin ana sanyin hunsugun nan kuma tunuwa ta rinka sauka daga sama iska kuma na ƙara tura ta matsayin yadda yadda ake jefa duniya turai kuna gani kwanan nan kuna jin labari tsakanin amerika da turai ana kai musu ruwan kankara shin yanzu kun amintu Allah ba zai iya muku wannan ba kun ba la ta jibi da kun wakila kuma idan ya yi haka ba ku da wanda za ku dogara da shi ya kare musu ko akwai babu Wani duk Allah na tsoratar da mu idan ya ga dama sai ya sa ƙasa ta bude kawai a haɗe mutum idan ya ga dama sai ya koro mana iska mai karfi mai dauke da tsakoyi wato mai dauke da sahara duk da suka mana ko da hana mu sakat idan ya ga dama sai ya koro wanda suke lokacin sanyin hunturu tana dauke da kankara mutane su ta samu sakat a cikin rayuwar kuma idan yin hakan ba ku da wakili ba ku da majibincin lamari wanda zai kare ku daga wannan am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra ba suna shirka ba idan suna cikin kwale-kwale ba sai su rinka tauhidi ba to ne in sun je kuma farko sai su sai su shirka to sai kace idan kun je shirka je farko ba ku jin tsoron a rufar da kasa da su, ko a turo da iska am amintum ko kuma kun amintu ne an yi da kun fihi kan kusa cewa Allah ba zai sake maido da ku ba fihi cikin teku kusa a wani lokacin na daban in yanzu kun kai gafa kun kare tauhidi kuma kun shiga shirkan ku to wata rana ya za ku dawo teku kuma sai ku yi ayyuka wa yursila alaikum qasifan min idan ya sake dawo da ku kuna cikin kwale-kwale a teku fa yursila alaikum sai ya aiko muku qasifan min ar-rih wato mai jijitarwa mai karerayawa min ar-rih daga cikin iska idan an ce al-qasif daga cikin iska ita ce iskar da saboda karfin ta take karere ita eh sai haka ta dauki kwale-kwale ta sarkitar da idan ta murda a kai sai ta zargi ya duniya da ita ce qasifan min ar-rih shi ne ke tawai innar riyaha idza ma asafat kasafat idan najdin fala ya'ban birratin innar riyaha idza ma asafat kasafat yake iska idan ta tsanani sai tsanani kasafat da sai ta tsere ita sai ta tsere idan najdin dukkan wani itace da ke birnin najdu ko yankin najdu sai ya gama yawo fala ya aba ana jarratin ko da ita karratun ne kuwa sai ba zai kai labari ma'ana dai alqasu min ar-rih ash-shadidati allati tukassiru al-ashjar qasfa min ar-rih wa yughriqukum bima kafartum sai ya duniyar da ku cikin ta kuma ka fakin saboda abin da kuke na kafirci da bijirewa kuma na tajidu lakum alaina bihi tabi'a sannan ko ba za ku samu tabi'a mai bibita ya bi muku kado ba alaina akan kan abin da muke yi ai shine fadam da ma'alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha fala yaqafu Allah ba shi tsoron mai zai biye su ba za ka samu tabi'an mai jin ka dogo wai dan ya dan ya dauka muku fansa idan Allah ya muku wani abu ko akwai babu ku ku ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا بني آدم حقيقة من جرم ما آدم آدم وتو بالأدم أن كرماتو كرم ورد الله يمسو تفسر كاون هلتا كما يدعو أنتم على ميسو تفسير dan adam a cikin dukkan halittu shi fi kowanne kyan halitta na kada khalaqana al-insana fi ahsani tasawir hakika mun halitta dan adam a cikin mafi tsarin mafi kyawun daidaituwa ba kamar sauran dabbobi ba to shine wannan takrimin da Allah ya yi wadan suka ce a'a Allah ya karrama dan adam ta hanyar koya masa magana ta hanyar dan adam na magana ya faɗa abin da yake damunsa na yalwar da yake ji ya faɗa wahalar da yake ji ya faɗa dabba idan ka ɗora mata baya ko ta gaji ba ta da yadda ta ta da wannan kuma ta gane ka ji tausayin ta to kai Allah da ne da kake kamar dabba ba yaro dan karami dan shekara uku hudu biyar idan yana jin yunwa zai bayani in ya kunci zai fiye ku in yana jin sun yi zai bayani to wannan ne tasrimin a hore maka bakin magana da an mutu kamar dabba ai da ka shiga uku ke ya za ka kai kusan kuma ina za ka kai kuma in ka je ka ce ne to amma sai Allah ya karrama dan adam ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqal insana allamahu al-bayan Allah ya sa dan adam zai bayani abin da ke damunsa wadan suka ce wannan shi ne karrama wadan suka ce a karramawa shi ne sauko da littafi dan dan adam da turo manzo dan dan adam ba ai wannan ba dan sauran dabbobi sai kai dan adam da dai sauran nau'i na karrama wa amalnahum fil barri wal bahri mun dauke yan adam fil barri kan fako da hanyar hore musu kayan sufuri a da can shanu da dawaki da alfadarai da jatai da rafuma a yanzu ko ga har da motoci jiragen sama da sauransu shine fil wal bahri haka mun dauke su akan teku mun ba su abin wato hawa wa ayatul lahum anna hamalna hamalna fil majhul wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa ka fala tariqa lahum wa illa rahmatan minna wa mata'an ilayhi ta ubangiji a hore maka jirgin wa razaqnahum min at-tayyibat ko mun arzuka su daga dangin kayan ci ko kayan sha masu daɗi wa faddalnahu ko mun fifita su ƴan adam ala kafirin min man talakana a bisa ga da yawa cikin halittar mu tafdilan iyakacin ta wannan ita ce ayar da waɗansu suke kafa hujja da ita cewa kin da ɗan adam salihin bawa ɗan adam da mala'ika wanne ya fi falala waɗansu suka ce mala'iku sun fi falala waɗansu suka ce in an samu salihin bawa ɗan adam zai fi mala'ika falala ga shi Allah ya fita annabi Adam a kanwa kan malaiku duk da ibadar su yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun ibadun mukramuna la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi يعملون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون duk da su duk da wannan amma sai Allah ya ta annabi Adam a kansu karram na bani Adam in dai salihi ya salihantu mala'iku suka ce zai samu falala sama da wani mala'ika waɗanda suka ce a a da za a samu wannan ba mala'ika ya falala to wannan matsala ce ta sabani shi ne suke cewa salamun zuzu zu wa ba ba'ira idan ka gano ɗan adam ya fi falala to sai ne in ka gano mala'ika ne ya fi falala to kuma sai ne menene ya ƙara maka na imani me ya rage ma na imani in ta zahinta an gane ko har ka mutu da kasan zuwa ya fi falala tsakanin dan adam da mala'ika amma ka yi aiki na gari ka yi imani ka yi aiki na gari shike nan inna al-insana lafi khusra illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi to shike nan mafaddalu al-mala'ikata ala al-bashar wa faddalu al-bashar kuma ala al-mala'ika ajin wannan bukatar kula an gane ku to sai Allah ya يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون قتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم تناشر سورانا بزام كرا كو متاني بإمامهم بسو قبنك للإمام وجم fayyace wane ne قبنك ما لم يسكي maganganu كمر guda hudu maganan farko suka ce imamin yin Littafinsu da ake rubuce ayyukansu. Ina inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa athara wa kullu shay'in ahsaynahu fi imanin mubin kowane abu mun fayyace shi a cikin littafi mabayyani ma'ana littafin ayyukansu. su kowace al'umma za a kira ta da littafinka. ma'ana kowanne a ce da shi ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka maganar farko kenan magana ta biyu suka ce yau mana da ukun da unatin bi imanihim kowace al'umma za a kira su da shugaban su ko limamin su ma'ana annabin su wa yau mana ba su fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun nan duk ayoyin na nuna annabi shine shugaban al'umma ندعو كل اناس بامامهم بمعنى بنبيهم عشان بامامهم بمعنى بكتاب يكتب فيه اعماله كل فرد منا له كتاب يكتب فيه اعماله ان جانت مغنى تأكد سكت ندعو كل اناس بامامهم قوت الامة ذا اكلاس باللتاكن معنى الامة القرآني ذا اكلاس القرآن اكلاس اكلاس اين انتم يا اهل القرآن waɗanda aka koro a taura kansu kuma a ce ina ma abuta a taura masu linjila ina ma abuta linjila masu labura ina suke da sauran na da ukun da unasun da imani magana ta hudu suka ce kowane mutane za a kira su da shugabansu ranar tashin kiyama mutanen kirki su tafi karkashin sufur annabawa Allah sa mu cikin su mutane wanda ba na kirki ba su tashi karkashin tutar irin mutanen su yan baraka da tutar yan baraka. dan akwai hadisin da annabi ke cewa mayaudari tuta za a kafa masa ranar tashin kiyama a nan ko za a daura ta a kan kasance tuta dozuwa a ce wannan mayaudari kenan a rayuwarsa ta siyasa a rayuwarsa ta kasuwanci ya yi yaudara ya yi ƙarya tutun ƙarya wajen yakin neman zaɓe ya yi ƙarya a harkar kasuwanci mai mayaudari ke ka kawo abu ya yaudare ka sai ka kawo kaya daga ƙauye sai ka zo ka tile masa sai ya sayar kuma sai ki ba ka kudin gaba daya sai ya rika maka je ka dawo yana ba ka kudin naira dubu biyu naira dubu biyar a maimakon ya haɗa ma dubu hamsin gaba daya ka amfana baya ka sai rinka ba ka da gutsure gutsure kullum ka ya kan je ka dawo ka gama karɓan kuɗi kuma ka gama cinye eh to mayaudari nan na kasa ki da ba ku ƴan kasan da suke wannan ba to annabi ce irin za a ɗaga mutum a gadan bayan ka kowa ya je ranar ke kenan to kaga shugabannin mayaudara ga cutar su shugabannin masu barna kaza ga cutar su shine wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar a'imma ne wadannan jami'i na imam wa yawm al-qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'ana wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin to wannan shine imamin kenan kowanne da shugabansu. su na da'u kulla unasin bi imamihim to ibnu jarir sabari yace shi dai ya ga ganin aya ta fi nuna tana nufin imamihim shine qur'anin su ibnu kasir yace yana ta ganin ayar tana nuna imamihim littafin ayyukan su aka ce menene hujjata Ibn kasir yace dan Allah ya ce kamun utiya kitabahu bi yaminihi ya nuna kitab shine imam a can baya ya sala fa ulaika yaqra'una kitabahum to irin wannan sai su karanta littafin su wala na fatila ba za a zalunce su ko daidai wato takardar nan cikin dabino ko hancin dabino an gane ko wa man kana fi hadhihi a'ma wanda a gidan nan duniya ya kasance makaho fa huwa fil akhirati a'ma to a lahira kuma zai zama makaho wa adallu sabila kuma zai kasance wato mafi mafi tafarki makahan farko shine makautan zuciya dan Allah ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur makantan da ake nufi ba makantan ido bace ba makantan zuciya ita ce mummunan makanta to duk wanda a nan gidan duniya zuciyarsa ta zanto makantacciyar zuciya ba ta iya karban sako na gaskiya ba ta iya karban alkhairi ko ta saurari alkhairi to ya zama makantacciyar zuciya fa huwa fil akhirati a'ma to a ranar tashin kiyama kuma zai fi kowa makanta to a'ma ko zanto af'alu tadbir ko zanto dai sifa ce dai wa huwa fil akhirati a'ma zai tashi makaho gobe kiyama a hana shi ido gaba da wa adallu sabila an gane ko yin suka ce wai idza absara al qalbu al muru'ata wa tuqa fa inna amal aynayn laysa yadhiru idza absara al qalbu al muru'ata wa tuqa idan har zuciya ta hararo hali na gari ta hararo menene ta takawa ta yarda da wannan fa inna amal ainaini laysa yaziru makantar ido ba za ta cutar ba in zuciya tana buɗe ke fa huwa fil akhirati ama wa dalla sabila sai shi وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا ليفتنونك فولا كذب تفتنيك عن الذي أوحينا إليك gabarin abin da muka yi wahayin sai zuwa gare ka littattafai alaina gaira dan kawai ka kirkiro wani abun da yake ba shi ba ka faɗa wa idan da ko hakan ta faru lattaqaduka kalila da lattaqaduka kalila da sun rike ka a matsayin masoyi da sun rike ka a matsayin badadi da ka dace da su wajen karbi da Qur'ani ka bi son zuciyarsu to abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya tsare mu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah malam ya tambaya a farko yana cewa shi ne ya kasance yana yin ayyukan nazina amma da ƙarshe sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah yace yaji wasu mutane suna bayani cewa ko da ya tuba akwai wannan haƙƙi akwai wannan azaba hukunci wanda Allah madaukakin sarki ya aza masa za a tsayar masa da ita kafin Allah ya tuba sa ne ne gaskiyar magana idan mutum ya tuba daga ko ba wani irin aiki zina ne shan giya ne a sakamakon tubansa Allah na kankare zunubinsa na baya dan shine abin da nassin Qur'ani ya nuna ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha

ya je ya samu malami ya baki hujja a rubuce ci gaba da ka ba shi kyauta don yi godiya su da shi ya halatta in ce haka. Mai tambaya da mutum yake na ɗaya da yana cewa me na fila aiki ya zama imanin da malamin ne da mai duk da mai da mai kalar da to ya kuma musulunci zai iya ba musulunci kan wata wallahu a'lam malamin da ne ne matsayin ɗaukar alƙur'ani ba tare da ɗaukar alƙur'ani ba tare da alwala ba malamai sun yi sabani wadan sun ce ya halatta a ɗauka wadan sun ce bai halatta ba zance mafi inganci ya halatta ka ɗauka ko ba ka da alwala ya halatta ka karanta ya halatta ka ɗauka cikakken ƙur'ani, ko juzu'i ne duk ya halatta laya iri uku ce laya kashi na farko ita ce layar da aka yi da sunan wani Allah to wannan shirka ce laya ta biyu wadda aka yi da wani abu wanda baya da ma'ana Ko wannan haramun ce karara laya ta uku wanda aka yi da alqur'ani ko da wani rubutaccen hadisi na annabi malamai sun maganu guda biyu akan ta waɗansu sun ce ta halatta waɗansu sun ce ba ta halatta ba amma dai zancen da ya fi daidai shine cewa ita din ma ba bata halatta dan haka ba laya ta halatta a cikin layoyi gaba na'am yake kuma ya je a wani hadisi an yi bayan ake cewa ba a eh, ba a tsara a zauna a tafi zuwa da sallah wani waje ko siya da wani waje ko nufin da kai da wani yaya wannan bai hannu. hadisin ne ba abinda hadisin ke nuna daura damara shine kai bulaguro tafiya daga nan gurin ka tafi Kaduna ko daga nan ka tafi Jos ko daga nan gurin ka tafi wani gari wannan shi hadisin ke nufi amma kana cin din gari sai wannan ba daura damara bane ba ya dauka ma'anan domin wancan daura damara da annabi ya magana ibaratun anis safar wanda abin da kai kuma nan ba safar ba ne ci gaba wannan azumi da ya zo sai kuma ta kama da ta shiga sai ta lissafa kwanakinsa idan kwanakinsa sun riga sun yi yadda ta saba al'adanta kenan sai ta zarce kawai cewa ya zama jinin istihaba ba sai ta jinkirin kwana uku uku ba kalmar a yi jinkiri din nan ba ta munasi ko na qur'ani ko na hadisi ijtihadi ne kawai malam sallallahu alaihi wa yake cewa ya ji ana cewa sai ko ji ko kin mun Allah ne ya rani ya ya ko ba inda zaka kafa yake jikan manzon Allah sai in ka bi ta hanyar tarihin mutum ka bi ta masana tarihi waɗanda suka san diddigi cewa wannan asalin su dan wani ne jikan wani har aje zuwa ga annabi

agiya ba na zuka bace ba haramun ce amma ba na zuka bace kasancewar abu haram daban kasancewar na jasa kuma daban ba ka iya na najasar da abu sai kana da nasi an fahimta ku yanzu giya haramun ce mutum ba zai ba yi za sai a masa bulala an gane ku amma ita kanta na jasa sai ta da yanta taba wuri sai an wanke sai a ce da sai to ai zinari ma haramun ne ga namiji to in ya taba ka kuma sai ka wanke ko ya halatta zinariya bai halatta daga namiji ka yi agogon zinari ka yi riga mai zinari ka yi zobe mai zinari bai halatta ba har annabi za a yi maka kawanya da wuta ranar tashin kyama in kana yin wannan to amma idan zinari ya taba mutum suna wanke jiki kasancewar abu haram daban kasancewar sanarwa daban ya sa malamai suke da ka'ida dukkan abin da yake najasa to haramun ne amma ba dukkan haramun ne kuma ke zama najasa kuma kasancewar wannan sinadari ne da ake yi giya da shi ba shi ke nuna ya zama giya ba idan haka ne idan ka sha koko da aka yi ko da masara ko da gero ko da dawa sai ce ka sha giya amma masu giya ba sa iya sarrafa masara su giya da ita su sarrafa alkama su giya da ita ai wannan alkohol din wani sinadari ne da ake sarrafa shi a giya shi ta kadai ba zama giya sai an sarrafa shi ta wata hanya kamar yadda alkama kadai inabi kadai ba sa zama giya sai an sarrafa shi ta wata hanya in an nufaci yin giya da su su zama giya in an nufaci wata manfa'a din daban to shi kenan wanda yake mazumin zai haifar an bawan zai zo ce dan me shi sai mutane su ta tambaya wai turaren da yake akwai alkohol a ciki ya halatta in shafa ya halatta in shafa ba kai shafa kayan ka waye ke maka ba wanda yake maka haramun alkohol ba na sinadarin da ake giya da shi to ba a yi da alkama ba a yi da masara kuma kullum mutum yake cin alkama da masara da kuma kowa na cin masara da alkama a gidansa da ce ya ya koshi da giya kenan akwai hadisin da ya nuna mar'atu saliha mace ta gari wadda idan ka kalle ta zaka yi farin ciki saboda za ta rinka maka ado a gida tana tsafta ba wadda za ta tsaya ba da zane ɗaya kullum irin bara sun su ta iya tsafta ta iya kwalliya ta iya ado yadda za ka ɗauke maka kewa ba sai ka yi kalle-kalle a kan titi ba wannan idan ka kalle ta kai farin ciki idan kai mata umarni kuma ta bi ba ta yi maka rashin kunya ba ta yi maka tsiwa ba ta yi maka jinkiri waje in ka ce kai kaza akwai masu nauyin jiki yi kaza sai ka ta ɗaya biyu uku hudu biyar har ranka ya bashi wani lokacin sai ka tashi kai da kanka to ba irin wannan ba wanda idan ka ce yi za ta ce idan baka nan kuma za ka kare mutuncinka za ka kare dukiyanka yadda za ta kare dukiyar ka cikin gidanka ba ta dafa ba komai salawantar ita ba za ta salawantar ba ba za ta yi wani salawantar ba in ka kawo wani abu ba za a yi dan bazaranci da shi ba ta iya sarrafa gida to kuma haka za ta kare mutuncin kanta ba ka nan ba yadda za a yi ta ba da kanta ga wani ko ta yi murmushi ga wani ko ta bayyana da adanta ga wani ko waye ko wanda yake muharramin ka to irin wannan ita ce almar'atu salihah mace ta gari kishiyar wannan kuma ita ce almar'atu ghairu salihah kenan madadin kalla ka ɗauke cewa ya ji hannun bayan cewa uku da arba'in da duk ba su da kyau to me ya kamata mutum ya yi hannun addu'a duk inda kake kai addu'a idan ka